Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hui ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Nau'i nau'in na cin zarafin sun kasu kamar haka akwai physical na gaba da gaba mm. wanda yake ya hada da mari da duka ko ya kwarfe ta ko ya tattaka ta akwai social ya hana ta zuwa gidan biki ya hana ta harka da 'yan uwa ya hana ta harka da kawaye akwai emotional ko psychological ya daina mata magana ya daina rayuwa aure da ita masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike nuna cewa yana shafar kowane jinsi sai dai al'ada ta sa ba safai ake sanin yadda yake shafar wani bangaren ba. Yau ma muna tare da ƙwararru a wannan fannin Dr. Muhammad Hadi Musa masani kan yanayi da zamantakewa bil'adama. Da Alhaji Shehu Abdullahi, Daraktan Hukumar Kare 'Yancin Bil'adama ta ƙasa shiya jihar Kano. sai kuma barista amina umar hussein mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya reshen jihar kano ga mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci wannan tattaunawar malam anan eh, zan su mu dan faɗaɗa yawancin cin zarafin nan su masu magana gbb din nan suna cewa ana yin sa ne wato a fannoni da yawa misali tsakanin mace da miji hmm. tsakanin malami namiji da malama mace hmm. tsakanin ɗalibi mace da ɗalibi eh, malami namiji da sauransu irin wannan ɗin akan samu shi ma misali kamar yadda ka faɗa amma dai ba a bada bayanansa ne misali a hukumar ku kun taba jin kamar wani ɗalibi wakwada eh, ya kawo wani rahoto cewa malama sama ce a jami'a misali ta ci zarafinsa misali eh to gaskiya ba mu taɓa samu da ko a kasuwanci ko wani fannoni eh, misali game da wato makarantu na neman ilimi ba mu taɓa samun korafin da ya kawo cewa ah, ɗalibi ya kawo kukan malami ko malama tana cin zarafinsa ba amma dai abin da shafi a kasuwanni haka ko wajen mu'amala ta wajen aiki akan sami irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe na cewa namiji zai ce ko mace tana yi masa wani kallo ko tana yi masa wani bayani wanda yake nuna cewa akwai wani abu da na cin zarafi a ciki ko kuma tsakanin mata da miji wanda gaskiya shi aka fi samu na tsakanin mata da miji wannan kuma kaga ba ba korafi ne na cewa ko ana za ta ci zarafinsa na na batanci ko na wani abu ba sai dai na zamantakewa irin ta iyali to nan gaba za mu dawo mu ji yaya kuke yi idan kun samu waɗannan ƙwarfe-ƙwarfe ma'ana waɗannan matakai kuke ɗauka amma eh, barista amina umar ku kuna zuwa kowace da kuma kuna zuwa a eh, masu korafi suna zuwa cibiyar ku ta fida Kan samun yanayi da ake da za ku tara cewa mace ce ma ta ci zarafi maimakon korafin da ta kawo cewa an ci zarafinta? To, ni zan so na yi tsokaci a kan gabar da dakta ya faɗa na cewa watakila ko don babu alƙalama da suke nuna kamar yawan ko lambar cin zarafin. Watakila za a iya fakewa da wannan a ce haka ne, amma in ba daban haka ba, mu gaskiya a kotunan mu da ofisoshin mu na kare haƙƙin ɗan adam da duk al'amuran da suke shafar ishu na cin zarafin jinsi mafi akasari mafi yawa wannan cin zarafin ya fi bayuwa ne daga maza zuwa mata To amma kamar yadda dakta ya faɗa watakila ko dan mazan abun kunya ne ya faɗi cewar mace ta ko mace ta mai dokin tsiya ko wani abu amma duk da haka idan ka duba a zamantakewar rayuwa a matsayinmu na iyali za ka ga akwai wasu ƙananan cin zarafi wanda gaskiya ɗin za ta iya bayuwa cewa maganar da wanda suka gabata suka faɗa gaskiya ne kamar yanzu misali a zamantakewar iyali muna samun ƙorafi da yawa cewa namiji baya ciyar da gidansa mace ya batta da yunwa to kuma tsakani da Allah idan muka duba mu ma a ɗaiɗaikunmu mata wani zubin za ka ga bai ba da kuɗin cefane ba ko bai ba da kuɗin gishiri ba a abincin a ce tun da baka bayar ba ba za a baka ba so kaga shi ma nan ka kalle shi za ka iya kallon shi a cin zarafi ko kuma misali yanzu ya hana ta fita unguwa ko ya hana ta wani abu ta gallaza ya kasa jin daɗin zaman gidan ya kasa jin daɗin tasarifi da iyalinsa wato 'ya'yansa akwai kuma wani cin zarafi da shi ma yana faruwa wanda wannan yana haifar da gagarumar matsala a cikin iyali wanda shi a ƙasar hausa a zamantakewar iyali abu ne sananne da za ka ji ana mijinta ce mace ta mallake miji wanda wannan mallakewar za ta iya bayuwa ga an ci zarafin shi ɗa namijinta inda ba zai iya sarrafa iyalinsa yadda yake so ba wanda abu ne sananne mun sani cewa al'adance za mun san cewa za a ɗora wa yaro talla mai gida bai sani ba za a sa yaro ya je biki ko ya fitar dare uwa ta ɓoye daga ƙarshe yarinyar ko yaron su lalace ko irin yawan al'amuran nan na shaye-shaye da za ka ga uwa tana ta ɓoyewa tana ta ɓoya daga ƙarshe 'ya'yansa su zama na baya jin daɗin su ba zai iya tasarrufi da gidan ba ba zai iya aiwatar da kima tasa ta ɗa namiji ba wanda daga ƙarshe wannan iyalin gaba ɗaya sai ya gurɓace ya lalace wanda wannan abu ne a ɗaiɗaiku a cikin gidajenmu mun san da shi kama ba barista abin da son ce tun da ku mata na ku suke tinkara eh, cibiyoyinku saboda dama kun tanade su ne saboda su ɗin mm. na san in sun zo da korafi kuna bincikawa Kukan gudanar da bincike wasu abubuwan ma kuma a kotu kuke tare da su a binciken da kuke duk da cewa dr hadiya ce ba fa a rikodin ku binciken ku yakan gano cewa akwai alamu ko kuma wani kanshi na macen ma ita fara yin cin zarafin ma kafin ma a ci zarafinta? To ai shine na gaya maka a shimfiɗa ta. Da ba don wannan kalmar da Dr. Hadi da Uga Shehu suka faɗa na cewa babu ƙididdiga na alƙalma kuma babu kawo karar da ba don wannan togaciyar da suka yi ba da ba zan taɓa yadda da cewa ana cin zarafin maza ba sai dai bisa wa'annan misalai da na kawo ka na zamantakewar iyali wanda musamman a ƙasar hausa Mijin ta ce mun san cewa wani nau'i ne na cin zarafin ɗa namiji ta hanyar da za a mallake shi ko dai kai tsaye ko turu wasu abubuwa wanda wannan mallakar tasa za ta haifar masa da cin zarafi nau'i nau'i tun daga kan shi mm. kansa har zuwa kan tafikar da gidan har zuwa 'ya'yan da za a haifa kaga gaba ɗaya al'ummar gidan ta lalace to inda ba don wannan cewar a ɗabi'a ta namiji shine a sama shine mai ƙarfi shine jagora suna jin nauyi da abun kunya cewa sun kai karar ba da ba don shi ba ba zan yadda ba. Dr. Haji Musa menene karin bayani dangane da dalilan da kuka gano sun sababa su mazan nan ake musu gashin kuma mako kuma suke shiru. Ba za ka fahimci wannan abin ba sai ka kalle shi daga wannan tagogi kama kana cikin ɗaki ne da tagogi kake kallon waje mm. kake kallon al'umma waje mm. to sai ka kalle shi daga waɗannan tagogin sannan za ka fahimci akwai cin zarafin nan ko babu a cikin fassara da aka yi na cin zarafin nau'i nau'in na cin zarafin sun kasu kamar haka akwai physical wato na gaba da gaba wanda yake ya hada da mari da duka ko ya kwarfe ta ko ya tattaka ta akwai social ya hana ta zuwa gidan biki ya hana ta harka da 'yan uwa ya hana ta harka da kawaye akwai emotional ko psychological ya daina mata magana ya daina rayuwa aure da ita to haɗe da shi kuma akwai to emotional ɗin yakan haɗe wani lokacin da sexual hmm. shine gaba ɗaya ma ya janye daga saduwa aure da ita akwai financial wanda yake na harkar tattalin arziki hmm. hana ta kuɗin man shafawa hmm. kuɗin jagira kuɗin cefane kuɗin sayan jarkar ruwa da sauransu to sai in ka kalle shi wannan sannan za ka iya gane idan namiji ana cin zarafinsa na faɗi wannan ne saboda mun saba yanzu ka ɗauki fizikal ba kasafai ne za a ce mace ta ku mijinta ko ta kurfe shi ba amma kuma tun tali mun san mace tana iya shaƙar wuya mijinta ta ce ka sake ni in ka isa dan kaza kaza mm. kaga cin zarafi ne it's not reported is not recorded sai in ka kalle shi ta wannan tagogin sannan za ka gane ai akwai wannan cin zarafin tuntuni ana wani ma bata shaƙi din ba amma za ta ce mara in kai dan halal ne a cikin wace ce da wace ce to physical kenan ta ma ana yi physical din ta rike rigarsa ba za ka fita ba sai ka sake ni wallahi yau duk bala'in da za a yi gashi nan a watse ki a cikin ƙasar Hausa hmm. a African cultures saboda haka akwai wannan cin zarafin tsakanin eh, mace ta yi wa namiji akwai shi To sai dai kash lokaci ya yi halin nasa, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Muhammad Tadi Musa da Alhaji Shehu Abdullahi da kuma barista Amina Umar Hussein. Sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shira madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza